Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da kuma mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da kuma ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyyar dukkansa a zangon FM. A Ghana ma za ku yi jin shirin nan a tashar Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Za ku yi sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu haka ko kuma duk lokacin da kuka ga dama. masu haramu assalamu alaikum barkanku da safiyar alhamis 30 ga watan agusta shekara ta 2018 sahabu imam aliyu ne tare da ladan ibrahim a yawa a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin safe daga nan birnin washington dc ga kanun labarai dubban yan gudun da 'yan kungiyar tehran labbaik na kasar pakistan sun gudanar da zanga-zanga na neman a kori jakadar holland da ke kasar su majalisar ɗinkin duniya ta kira ga sauran kasashen duniya da su sa baki akan abin da ke faruwa a kasar nicaragua babban jam'iyyar adawa ta kasar congo ta buƙaci a bar ɗan takaranta ya tsaya takara a zaben da za a gudanar kasar kanun labaran kenan yau ya zamanto wannan iyaka mu akan zo a ɗauki mutum ko yaro ko babba a je wani wuri a ɓoye shi a kira 'yan uwa ne a ce su kawo kuɗi ka za su sake shi. Ministan tsaron jamhuriyar Nijar Kalla Mutari kan tsaro akan iyakar ƙasar da kuma Najeriya. yadda aka zo muka zo muka gane wannan cutar nan yana kashe mana dabbobi sai diga baya mu da kanmu sai mu yanke wannan shanu wani makiyayi a tsaunin mamila da cutar huhun shanu ta addabi dabbobinsa za mu kawo muku rahoto kan matakin da gwamnatin najeriya take ɗauka yanzu da ta samu shaidar liya sharibu ɗalibar da aka sace a makarantar da fi tana nan za ku ji ƙarin bayani kan batun liya ɗin a cikin shirin domin iyali na grace alheri abdu da za mu gabatar muku ba labaran duniya da kuma rahotanni. masu saurari assalamu alaikum dubban masu zanga-zanga a yan kungiyar nan ta tariq e labbaik pakistan wadda ake cewa tlp a takaice da aka fi san da tsauran ra'ayi da ta rikide ta koma jam'iyyar siyasa ta fara tattaki ko kuma jerin gwano daga birnin lahore da ke gabashin kasar zuwa babban birnin pakistan islamabad a jiya laraba inda suka buƙaci sabuwar zababbiyar gwamnatin kasar da ta yanke hulɗar diplomasiya da kasar netherlands ko ta kori jakadar da ke kasar dalilin wannan zanga-zangar dai shine bayan da wani dan majalisar dokokin kasar na holland ya bayyana cewa za a gudanar da bikin takarar zanen hoton batanci na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ake sa ran gudanarwa a wani lokaci nan gaba a wannan shekaran. mai magana da yawun masu zanga-zangar na tlp ezals al-sharifi ya shaidawa murya amurka cewa gwamnati na da zaɓi biyu ne ko dai ta kashe su ta aika da gawawarkin su zuwa laho ko kuma ta gaggauta yanke hulɗar jakadanci da ƙasar ta holland kana ta koyi jakadar da ke ƙasar na pakistan yanzu haka ya ce idan har gwamnati za ta biya musu wannan bukata to za su duba yiwuwar jingina wannan zanga-zangan idan ko ba haka ba a shirye suke su mutu a nan islamabad da ma sun riga sun rubuta wasiyar su in ji a sharifi a bangaren gwamnati ko karkashin jagorancin nu al-haq kadiri wanda shi ne minista mai kula da harkokin addini na kasar ya baiwa masu zanga-zangan tabbacin cewa gwamnati tana daukar wannan batu da muhimmanci kuma za ta yi wani abu a kai majalisar ɗinkin duniya ta kira ga sauran kasashen duniya da sa baki a domin ƙasar nicaragua kar ta fada cikin tashin hankali ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ce ta fitar da wani rahoto a jiya laraba akan yadda gwamnatin ƙasar take take haƙƙin bil'adama tun a cikin watan afrilu na wannan shekarar lokacin da aka gudanar da zanga-zangar ƙin nuna amincewa da yanke kuɗin barin aiki da ake kira social security wanda shugaba daniel ortega ya so ya yi tun lokacin nan ne mahukuntan kasan suka shiga tursasawa masu zanga-zanga da wannan kuduri domin gwamnatin ta yi amfani da wasu fararen hula da ke dauke da makamai da suke da goyon bayan shugaba ortega rahoton ya ce an kashe mutane fiye da 300 kana mutum biyu sun samu rauni a cikin watan afrilu kuma akwai akalla mutane 300 da ake tuma saboda sun goyi bayan wannan zanga-zanga babban jam'iyyar adawa ta kasar congo mai suna movement of the liberation of the congo mlc a takaice wacce ke karkashin jim pierre bemba tana fafitukan ganin an dan takaranta ya ci gaba da kasancewa cikin jerin 'yan takarar a zaben da za a gudanar a ranar 23 ga watan disamba na wannan shekara hukumar zaben kasar ta hana bemba tsayawa takara ne biyo bayan gurfanar da shi a da babban kotun kasa da kasa da ke birnin hek ta yi a shekarar 2016 kotun ta ce bemba wanda shine tsohon mataimakin shugaban kasar congo shine ke da alhakin aikata laifukan yaƙi da sojojin sa kai da ke ƙarƙashin kulawarsa a jamhuriyar afirka ta tsakiya suka aikata sai dai a cikin watan yuni kotun ta yi watsi da wannan karar kana ta salamin bemba daga gidan yarin take tsare da shi wannan dalili ne ya sa jam'iyyar tasa take cewa batun kama shi da kotun ta duniya ta yi wannan tsohon batu ne don haka a bar bemba ya tsaya takara sai dai mai shari'a akan harkokin siyasa na kasar delphi kafaya ya ce yadda kotu ta gudanar da wannan shari'a shine zai nuna irin mataki na gaba da magoya bayan bamban za su ɗauka inda yake cewa tatizo linaweza kuwa sababu ni mtu ambaye ana watu nyuma yake Sasa ikiwa kama atatolewa kisheria. Domin yana da goyon baya kwarai da gaske muddin aka na shi takara kuma dokar kasa ce ta ce hakan to ba za a samu matsala ba amma idan siyasa ce ya sa aka hana shi ba shakka magoya bayansa ba za su amince da hakan ba wannan kuma shine zai zama hummul haba'isin rikicin da ka iya barkewa a cikin kasar sai dai bayan an kwashe watanni ana zaman cikin halin kila wakala shugaba joseph kabila ya amince cewa ba zai tsaya takara ba bayan ya kwashe shekaru goma sha bakwai yana mulkin kasar kabila dai shine ya kada ba a zaben shekarar dubu da shida kuma yanzu ya amince ne ya mara wa emmanuel ramazani shadari baya wanda yake na hannun damansa ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wani jami'in gwamnatin kasar sudan ta kudu ya bayyana cewa shugaban 'yan tawayen kasar rick machar ya amince zai sa hannu a kan yarjejeniyar samar da zaman lafiya da zai kawo ƙarshen yakin shekaru biyar da aka kwashe ana gwabzawa a kasar ya dai amince ne kwana ɗaya bayan ya ƙi yin hakan da farko tawagar ta mace karkashin sa da ake kira splm da masu shiga tsakani daga bangaren shugaba salbaki sun kwashe makonni a birnin khartoum suna yin shawarwari domin cin matsaya ta karshe akan yarjejeniyar samar da zaman lafiya da zai kawo karshen yakin da suke gwabzawa tsakanin su wanda ya dalilin kashe dubban mutane a cikin ƙasar kana ya bar sama da miliyan hudu ba su da matsugunni wannan dai ba shine karo na farko da sassan biyu suka sa hannu ba na kawo ƙarshen wannan yaƙi ciki ko hadda da dakatar da buɗewa juna wuta da da raba madafan iko a cikin watan yuni wannan ne ya sa har mace ya dawo juba a matsayin mataimakin shugaban ƙasar sudan ta kudu na farko da farko dai a ranar talata mace ya ƙi sa hannu a wannan yarjejeniyar bayan gwamnati ta sa hannu amma ministan harkokin wajen ƙasar sudan aldiri muhammad ahmed ya faɗa jiya laraba cewa ba shakka mace zai sa wa yarjejeniyar hannu yau alhamis a katun wani ɗan majalisar dokokin amurka daga jihar florida da ke da goyon bayan shugaba donald trump za su fafata a zaben gwamnan jihar wanda za a gudanar a cikin watan nuwamba shi da magajin garin wanda yake ganin cewa akwai bukata a tsige donald trump labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na murayen amurka a nan birnin washington dc ladan ibrahim ya gabatar To Najeriya da jamhuriyar Nijar suna aiki tare ciki har da sintirin jaman tsaro domin magance sabuwar matsalar garkuwa da mutane domin amsar kuɗin fansa da miyagu suke ta kan iyakokin ƙasashen biyu. Ministan tsaron Nijar Kalla Mutare ne ya bayyana ka hira da ya da Suleimani Barma ganin jihar Zamfaran Najeriya da ke fama da rikicin 'yan bindiga tana iyaka da jihar maraɗin Nijar. yau ya zamanto wannan iyaka tamu akan zo a ɗauki mutum ko yaro ko babba a je wani wuri a ɓoye shi a kira 'yan uwa ne a ce su kawo kuɗi ka za su sake shi abin nan masu yin shi sai in ce ba ma ne su suke ba ya san kamar zai zama baɗa kuɗi to na kira sojojinmu da jandarma da polis na ce musu su je su yi taro a can da mutanensu su gaya musu muna son mu ga an yi maganin wannan sabon salon sata da ya shigo cikin wannan lokaci kuma ina son su hiddo muna salo na maganin shi a lokaci kaɗan mun ba su nan umarni insha Allah za su je su yi taro da duk wanda ya kamata na su ɗauki shawarwaki na murkushe wannan salon banditism za a cewa da ya shigo a cikin kasanmu. abin yana da nasaba da halin da ake ciki a jihar zamfara inda al'amuran tsaro ba ni sani mi an namu mi an su ni dai na san mu ba ma ɗaukar wannan da duk kasashen da ake da mu yanzu mun rejejina da su inda duk mutum yake wanda ya muna laifi in mun san shi mun tabbatar da shi ne muna da yancin mu kawo shi kasan mu. mu mai shari'a nan mu hukunta shi nan akwai kenan wani shiri ko tsari na haɗin gwiwa tsakanin Nijar da Najeriya akan wannan al'amari an rige an yi shi patrol muke tare eh, shiga ƙasar su muke yi mu kori mutane mu shiga kasar su su koro mutane su shigo kasar mu duk muna yin wannan yanzu zancen abu ne na na hoshi na suwa ne ke yin shi ina ne suke boye suwa ne sun gaɗe musu gindi a san ko suwa ne a kai gare su a kama su a musu kunci mm. in ba haka na an kai ba in ba jama'a ta ba da haɗin kai ba to za a ci gaba da satan mutane ana gama kai ma da mutane na cikin gida a saci mutum don a amshi kuɗi a raba. Wato akwai bukatar haɗin kan al'ummomin garuruwan da ke kewaye inda abin da ke faruwa. Sai ma za a samun nasara in babu haɗin kan jama'a ba a samun nasara ba sai gwamnati zance. a gaida su barma har yanzu dai kan batun tsaro domin ajiya talata kungiyar boko haram ta saki muryar da iyayen ɗalibar makarantar sakandare a dabciliya sharibu da yan boko haram ɗin suka sace wato yan boko haram suka sace cikin watan fabrairu baina amma kuma ita suka ci gaba da garkuwa da ita garkuwan nan kam da 'yan bindigar suke yi saboda dalilin addini ne ko kuma neman kuɗin fansa ko mai gwamnatin najeriya take yi don a sake ta ga nasu da rahoto Ni ce mai suna Liya Sharibu wanda aka ɗauke ni a GGSTC Dabci. Ina kuka wa gwamnati da kuma jama'a ku taimake ni ku fidda ni a cikin wannan yanayin da nake ciki ku taimaki mahaifiyata da mahaifina da kanina da yan uwana ku taimake ni ku fin yanayin da nake ciki wannan sako na liya sharibu daga hannun yan boko haram tuni ya kara farfado da fata cewa yarinyar na raye da yake zantawa da gidan talabijin na tbc mai taimakawa shugaban najeriya kan labaru garba shehu ya ce jami'an tsaron farin kaya na nazarin sautin don tabbatar da sahihancinsa it is important at this time that the father of our daughter, Leah Sharibu, has confirmed that this is the voice, this is the picture. That should help the DSS in the analysis they are doing. Zuwa yanzu dai da yake mahaifin Liya wato Mr. Nathan Sharibu ya gane muryar yarsa hakan zai taimaka wa jami'an binciken wajen gaggauta fitar da sakamakon binciken su. And then what's what's delaying the uh, uh, the young girl Leah? negotiation with um, insurgents, he is quite kan wannan batu na jinkirin sakoliya ministan labarun najeriya lai muhammad ya ce masu yarjejeniya da 'yan ta'addan na yi kuma don tattauna da 'yan ta'adda abu ne mai sosa rai amma tabbas za su dage har sai yarinya ta koma hannun iyayenta yanzu a tina bayan dawo da matan nadabci da 'yan boko haram suka yi har gida ana daga musu hannu sun koma daliya da nuna cewa don rashin shigar ta addinin musulunci ne daga kirista shehu malamin islama abdullahi balalau ya ce ba tilasa shiga addinin musulunci kuma an ce bata dawo ba ne saboda ta ki karɓan addinin musulunci ina ganin ba a yau musulunci adalci ba duk wanda ya san addinin musulunci ya san allah maɗaukakin sarki ya ce la ikraha babu tilastawa cikin addinin musulunci ka kama mutum karfi da yaji ka ce sai ya shigo musulunci addini baya tilastawa ai wa'azi zaka yi da bayananka ka faɗi abinda Allah ya ce abin da manzon Allah ya ce wanda ya sha'awa sai ya imani wanda kuma bai yi sha'awa shigowa addinin musulunci ba to ba za ka tilasta mishi ba saboda haka addinin musulunci addini ne na Allah kuma Allah ya ce ga yadda za a yi ina ganin akwai dai wani dalili da ya sa wannan yarinyar ta dawo ba hanyoyin da aka bi wayannan suka dawo a sake bi a ɗauki dukkan mataki har wancan ma a tabbatar da an dawo. Shin rashin barin addinin Kirista ne ko ma dai wani abu ne daban? Masu shari'i na ganin 'yan Boko Haram na amfana wajen fansar matan da sukan sace da ko a ce rike su don zama garkuwa ko kuma wannan sako na nufin 'yan Boko Haram suna cewa suna nan dai har yanzu. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida nasiru mana aikin gafara na ce jiya talata na son ce ranar talata rahotanni daga jihar taraban najeriya suna cewa sama da shanu mai tanne suka mutu sakamakon bullar cutar huhu da ke addabar shanu alhaji da'u leme ɗaya daga cikin masu rugogin da wannan cutar ta afka ya yi wa wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz karin bayani yadda aka zo muka zo muka gane wannan cutar nan yana kashe mana dabbobi sai diga baya mu da kanmu sai mu yanke wannan shanu sai mu bi naman sani nan gaba daya muna bin naman ta diddigi haka daga baya muka zo muka gane kan huhu ne yake kumbura gaba daya ya cika ciki ya cika cikin dam cikin wai idan cikin ya cika kuma sai mu ga huhun yana fidda ruwa ta baya shanu guda goma sha hudu suka mutu gaba daya sosai kuwa akwai ta durfi akwai bamga akwai trikuna ban akwai tep akwai wani mai suna kagu amadu yari ta wuri ma gaba daya cututtuka na suna ta faruwa kamar dai lemen shi ma da muka ka ya korasa shanunsa kimanin hamsin da biyu ta sandiyar wannan cuta. Na yi alaji umaru saba'in na yam hamsin da biyu. Fatbon ya fufu mai To wai ko me ke kawo wannan cuta a yanzu? Dr. Layu John likitan dabbobi da ke kula da sashen yaki da yaduwar cutukan dabbobi a babban asibitin dabbobi na yankin Mambila ya bayyana abin da ke kawo wannan cuta kana kuma ya ce yanzu haka ma sun soma gangamin faɗakar da makiyaya. Muna da labari ya fara aukuwa a Dorofi da Cana amma wannan da muke magana kai mun sami labarinsa ne ran ladin da ya wuce a leme yadda a litinin kuma an sake kawo mana eh, report kan cewa akwai kes irin wannan a vakude eh, cuta ne wanda ake kiranta eh, a abbreviation ana ce da ita cbpp to musamman dai abin da take shine tana shafan huhun dabbobi musamman kamar shanu ganin da yadda wannan cuta ke musu illa yanzu makiyayin da abin ya shafa sun ko bukaci gwamnatin jihar Taraba da ma na tarayya ne da aka musu dauki. An jo min dau woka gwamnati valla min be vallinde. To yanzu dai alfarman da muke nema dai muna nema ne gwamnati ta jiha ta dan taimaka mana da kuma gwamnatin ta local government da kuma gwamnatin tarayya su dan taimaka su dan agaza mana da maganin wannan dabbobin nan ta gaggawa dan Allah dan annabi dan taimaka. To sai dai kuma ga masana irin su Dr. Amos Egga wani tsohon shugaban kungiyar likitocin dabbobi a najeriya na ganin dole hukumomin jiyoyin da abin ke shafa da su tashi tsaye inda ya bada misali da jihar adamawa da ya ce tuni ta ɗau mataki domin hana yaduwar cutar kowane shekara ana alluran rigakafinsa a shekarun baya can gwamnati sukan sayi magani kowane shekara a yi shi amma wannan ya dan koma baya dr amos ega kenan ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murai Amurka a nan birnin Washington DC. young professionals, young Akwai kwararrun matasa, kwararrun injiniyoyi 'yan Najeriya da aka hana samun damar ba da su ga lamuran albarkatun ƙasa, inda ayyukan da ya dace a yi su a cikin gida sai a kai su can Koriya ta kudu, inda matasansu injiniyoyi ke amfana. in ji ɗaya daga jagororin gangamin zuwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa moses siyasiya don kokawa kan yadda kamfanonin ƙetare ke karɓe hatta ayyukan da injiniyoyin cikin gida za su iya yi wanda hakan ke barin matasa ƙwararru na najeriya su zama 'yan kallo wakilin sashen hausa a abuja hawa umar za ku saurari cikakken wannan rahoto cikin shirin hantsi yanzu karfe 1 da minti da kai a gyara zama ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biya da mu makon jiya shirin domin iyali ya fara nazarin yadda ake jan ra'ayin mutane musamman mata da 'yan mata su tafi ƙasar Saudiya da nufin neman ingancin rayuwa. Sai dai idan suka isa wurin sukan tarar ba haka lamarin yake ba. To yau dai za a bi mu bashin ci gaban tattaunawa akan wannan batu zuwa wani lokaci nan gaba, sabili da wannan dalili. Ni ce mai suna Liya Sharibu, wanda aka ɗauke ni a GGSTC Dabci. ina kuka wa gwamnati da kuma jama'a ku taimake ni ku fidda ni a cikin wannan yanayin da nake ciki ku taimaki mahaifiyata da mahaifina da ƙanina da yan uwana ku taimake ni ku fitar da ni a cikin wannan yanayin da nake ciki ina roƙon ku ku ji tausayina ina roƙon gwamnati kuma da kanta da shugaban ƙasa ku ji tausayina ku fitar da ni a cikin wannan yanayin da nake ciki Na gode. Wani faifai da kamfanin labarai da Cable ya wallafa ranar Litinin da wani hoto da aka ce Liya Sharibu ce, ɗaliban makarantar sakandaren Dabci ɗaya tilo da har yanzu take hannun ƙungiyar Boko Haram. Bayan fitar da wannan faifai, mahaifiyar Liya Rebecca Sharibu wadda ta saurare shi ta kuma tabbatar da cewa muryar yarta ce ta bayyana cewa. Ne ce maman Liya wanda aka ɗauke su tun on 19 february kuma yau liya tana da watanta shida da kwana goma yau kuma sai allah ya sa muka ji muryanta yau gaskiya mun ji daɗi da fari ni da na ji da na gani rokon da take yi kawai sai na face da kuka na fara kuka amma daga baya na sake kimsa kaina na yi godiya ga allah tun da wata shida ban ji muryanta ba dama muna allah allah ta kira mu mu ji muryanta ba mu ji ba amma yau allah ya sa mun ji muryanta mun tabbatar tana cikin masu rai kuma addu'a yana aiki ina rokonku ina rokon shugaban kasa kamar yadda ta roka alfarma ta roka a taimake ta a cikin yanayin da take ciki mu marokanmu gwamnati buhari ya taimaka ya cire mana wannan yarinyar mu kuma muna gode ma kristoci na najeriya gaba daya duniya gaba daya wanda suke yin addu'a domin mu ubangiji allah ya karfafa mu a cikin hirarmu da mahaifin liya nathaniel sharibu ya tabbatar da cewa murya yarsa ne a wannan faifai na kuma nemi sanin inda ya fara samun labarin fitar da wannan faifai sai ya bayyana cewa na suka gani wannan bidiyo suka turo mani kuma na shiga intanet na gani da kaina kuma na ji daɗin wannan bidiyo da na gani akan yata yau. menene ka ji ka gani a cikin abin da kake bayani a kai? Eh bayanin ta dai akan tana cikin koshin lafiya kuma tana kuka man gwamnati don a yi kokare a sake ta a inda take. Kuma gaskiya ni ma na goyi baya dama shine damuwa na. Ni ma ina kokari ma gwamnati a taimaka a fakon yarinyar nan a gaggauta. wato Malam Sharibu kai ka san yarka Liya bisa ga yadda ka ji muryarta nan da kuma hotonta nan da ka gani wani bayani za ka yi dangane da lafiyarta ko kuma dai yadda ka santa. Eh gaskiya dubi ya ce liya din ne wannan ya ta din nan ne tabbas ita ce sai dai kin san inda take din akwai wahala ba kamar inda tana hannuna ba. gari wa ba ta samu isasshen abinci a inda take da sauransu amma niyya ne wancan tabbace ce ya ta ce wannan da ta yi maga ne kuma muryanta ne. yawa yanzu shekarun liya nawa shekarun liya yanzu goma sha biyar da wata mai ta cika shekara sha biyar a watan biyar sha hudu da watan biyar na wannan shekara ta cika wata shekara goma sha biyar goma sha biyar to kuma da ana maganan cewa ita ya shekara goma sha bakwai tana neman sha takwas wato bata ma kai goma sha biyar ba ta kai sha biyar a may 14th may na shekarar nan ne ta cika sha biyar eh, yi celebrating cika shekarun ta sha biyar ma. Eh wato abun nufi shine a lokacin da aka sace ta bata riga ma ta cika shekara sha biyar ba. A'a bata cika ba bata cika ba a lokacin. Eh wato a cikin wannan dan gajeren bayani da ta yi da kuma kira da ta yi dinan ta roƙi al'umma a taimaka ma iyayenta mamata musamman da dai yan uwanta me za ka faɗi game da sauran danginta a gida eh, gaskiya gaskiya da iyalin suna cikin damuwa na rashin liya a cikin wannan iyali so muna roka a taimaka don addu'o'in da mutane suke yi na wannan iyali gaskiya yana dan taimaka masu kuma a taimaka a yi magana da gwamnati domin a sake ta ɗin ta dawo ta zama haɗin kai tare da ita. To tun bayan dawo da sauran abokan makarantarta hukumomi sun tuntuɓe ka ko hukumomin jiha ko na tarayya dangane da ita wannan 'yar taka da har yanzu take hannun waɗanda suka sace ta? A gaskiya tun ranar da aka ɗibi yaran a makaranta da ma'aikacin makarantar da local government na da da state government na yobe da federal government na Naje, ba wanda ya tuntube ni da makarantan da local government da state government har zuwa federal government har yau ba wanda ya tuntube ni batun wannan yarinyar nan to kai a matsayin ka na mahaifi ka yi wani yunkuri na samun kai tuntubi hukuma game da wannan batu game da 'yar nan da take har yanzu a hannun waɗanda suka sace ta na iya kokari na na naci na yi ta magana a midiya na yi magana da 'yan jaridu a ko ta ina a taimaka a yi min magana da waɗannan mutanen nan kuma gaskiya 'yan jarida da sauran mm, kiristanci da musulmai gaskiya sun iya kokarin su amma an gwamnatance dai ba wanda ya tuntube ni batun yarinyar nan To gwamnatin tarayya tana bayanin cewa ana duk yaka kokari domin ganin cewa an dawo da ita. Duk da kokarin da gwamnati ta ce tana yi a hukumance dai babu wanda ya tuntube ka nuna maka cewa lallai gwamnati bata mance da yarkan nan ba kuma ana kokarin ganin cewa an ceto ta. Ba wanda ya gaya min wannan amma ina ji dai suna faɗa cewa eh suna kokari za su ceto ta amma officially a zamana na uban yarinyar nan gwamnati ba ta taɓa tuntuɓe ni cewa ga abin da suke kan yarinya nan ba. a dara shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana sauraron wannan shirin a daidai wannan lokacin wani kira kake da shi domin shi ko kuma wani sako ne kake son ka gaya mishi? Ina mashi kira a matsayina na baban niyya ya taimaka a yi ya taimaka a saki wannan yarinya kamar yadda aka saki sauran yan uwanta yan makaranta ya iya sa a sake wannan yarinya kamar yadda ya ba ita kadai aka ɗiba ba wato malam dabci mun gode kwarai da gaske idan an samu wata ci gaba za mu ci gaba da tuntuɓar ka Allah ya dawo da liya lafiya sannu wani bangaren kungiyar boko haram ya sace liya sharibu ne tare da waɗansu 'yan mata ɗaliban makarantar sakandare ta garin dabci su ɗari da goma ranar goma sha tara ga watan fabrairu na wannan shekarar aka kuma maido da ɗari da hudu a watan maris 'Yan matan da aka saki sun bayyana cewa biyar daga cikin ɗaliban sun mutu sabili da wahalar da suka sha lokacin da aka sace su, yayin da ƙungiyar ta ki sakin liya sabili da taƙi musulunta. Duk da yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce bata biya ko sisin kwabo ba a matsayin kuɗin fansa. Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa an biya maƙudan kuɗaɗe kafin a saki 'yan matan. an dai sace 'yan matan dabcin ne kimanin shekaru hudu da sace 'yan matan sakandaren cibok 276 da har yanzu sama da 100 ke hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba. gaban da ake samu dangane da wannan lamari. To abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji abin masu ruwa da tsaki ke cewa dangane da wannan lamarin. Za mu kuma yi kokarin jin ta bakin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari dangane da batun. Kafin nan a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Salaman abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. A halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. dubban masu zanga-zanga 'yan kungiyar nan ta tariq il labbaik pakistan tlp wacce aka sani da tsatsauran ra'ayi da ta rikide ta koma jami'ar siyasa ta fara tattaki ko kuma jerin gwano daga birnin lahore da ke gabashin kasar zuwa babban birnin kasar pakistan islamabad a jiya laraba inda za su suka bukaci zababbiyar sabuwar gwamnatin kasar da ta yanke hulɗar diplomasiya da kasar netherlands kana ta kori jakadan kasar majalisar ɗinkin duniya ta kira ga sauran ƙasashen duniya da su sa baki domin ƙasar nicaragua kar ta fada cikin tashin hankali to madalla gaishe ka allah kawo mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri kamun mu yi sallama muna ta iyalan marigayi mallum mai ne da marigayi alhaji abubakar alkali murnar daurin auren 'ya'yansu aminu mallum da farida abubakar alkali wadda za a yi ranar asabar mai zuwa ɗaya ga watan satumba da karfe goma na safe a gida mai lamba 37 titin modibbo mahmud daura da babban masallacin juma'a a yola allah ya bada zaman lafiya da zuriya mai albarka yanzu a madadin ladan ibrahim a yau wadda ya taya ni gabatar da shirin da cuba hiro diodo ne wadda ya kula da akin gabatar da shirye shirye mu da kuma injiniya daryl smith da ya rika masa a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.